وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لجنين شابق ويقى رمضان هجرة تدبو دا داري هدو دا أربعين دشدة إذا تشدا شابق ويقى وطن أوكو شكرا تدبو بيدا عشرين دبيار لما تشغب دا تفسير سورة الشورى زامو دقا آية تقوم شابير إن شاء الله shi wannan karatun namu na yau yana dauke da bayani akan rabuwa da hasada rabuwa da hasada Allah madaukaki ya ce fali zalika fadu zalika fadu wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin wa يفصل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير abubuwa guda hudu ne Allah ya yi umarninsu ga annabi Muhammad abubuwa guda hudu a yi ta wannan aya ah, na ɗaya Allah madaukaki ya ce masa fali ka fad'u akan wancan sharaɗi sai yi da'awa akan wancan sharaɗi sai ka yi da'awa ah, saboda ka abu na farko da Allah ya umarni ga annabi Muhammad shine kiran mutane domin abin da ake cewa addu'a shine kiran mutane zuwa ga addinin Allah kaga abu na farko da Allah ya gaya ma annabi shine da'awa wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar maka da hukuncin da'awa hukuncin wa'azi menene hukuncin wa'azi sai ka ce wajibi ya aka yi zama wajibi saboda Allah ya yi umarninsa ga annabi Muhammad. Ina aka ce fadu'u ka kira, kaga wannan umarni ake wa matsan Allah. To, amma ba wai kiran kaɗai ba ne, amina za mu lura da yadda Allah ya tsara wannan magana. Ba wai da awar kaɗai ce muhimmi ba, sai da Allah ya yi mata sharaɗi, Ayyace fali zalika fadu'u. domin wancan sharadi sai ka yi kira domin wancan sharadi sai ka yi da'awa kaga kenan akwai sharadi akwai sharadi don haka kuma ko da a tsarin larabci ma idan za ka dubi tsarin larabci ana cewa taqdimul ma'mul yadullu ala al-ihtimam bihi idan aka gaggauta magana maimakon a jinkirta to yana gwada cewar magana tana da muhimmanci asali Allah zai ce fadu'u li zalika amma sai Allah ya juya magana fali zalika fad'u Allah ya samu gani wannan tsari na larabci shine taqdimul ma'mud maimakon fadu'u ka kira ka kira mutane sai Allah ya ce fali zalika fad'u kaga sai da ya fara gabatar da sharadi kafin ya ce annabi ya kira mutane kuma ya riga ya faɗa fali zalika don wancan kaga ya faɗi ma sharaɗin saboda ka yin ka dubi ayoyin yanda Allah ya kira su za ka gane sharaɗin wato Allah ya ce ma annabi Muhammad ka kira mutane amma akan wancan sharaɗi kuma saboda muhimmancin sharaɗin sai da Allah ya gabatar da shi kafin ma ya ce ma annabi kira mutane don haka idan ba za a cika wannan sharaɗin ba kamar Allah yana cewa karfi kira kowa in ku za a cika to ka kiyaye wannan shine ƙa'idar da ta zo domin wani sharaɗi kenan ya za mu yi mu gane in ka dawo baya aya ta goma sha uku shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma bihi ibrahima wa musa wa isa wata wasiya Allah ya musu an aqimu dina wala ta tatafarraqu ku tsayar da addini kada ku rarrabu a kai idan ku za a rarrabu a cikin addini kaga kenan sharadin ya fadi wannan shine sharadi in ka lura ya ce wannan ita ce wasiyarsa ga annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi musallatu wassalam wannan wannan shine sharadin da Allah yake mana isharar shi da yace fa bi zalika wato a dalilin wancan a akan wancan sharafi wanda Allah ya wasici ga annabawan nan wasiyarsa ga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa a haɗa kai kar a rarraba addini wannan akan haka za ka kira mutane idan ko ba za ka kira mutane a kai ba kama Allah yana cewa karkai kuma in ka lura maganar ma Allah yana yin ta ne kai sai da annabi Muhammad fada'u magana ce ga manzon Allah wannan shine abu na farko ah, me din shine da mutafarruq don haka ka'idar da'awa duk mutumin da zai kira mutane ya kira mutane zuwa ga Allah ba rabuwan kai ba zuwa ga Allah ba rabuwan kai ba abinda ake nufi karka kira mutane zuwa ga kanka karka kira mutane zuwa ga manufarka ka kira mutane zuwa ga me maganar Allah da ta manzon Allah amma duk mutumin da zai kira mutane zuwa ga manufarsa zuwa ga ɗariƙarsa zuwa ga ƙungiyarsa babu shakka wannan rabuwa ce ka kira mutane alal kitabi wa sunna kira mutane akan alƙur'ani da sunnar manzon Allah saboda ka sai da Allah ya gabatar da sharaɗin ga manzon Allah kafin ma ya ka yi da'awa to sai abu na biyu bayan ya ce masa akan wannan sharadi na haɗin kai shine zaka kira mutane sai ya ce wastaqim kama umirta kuma ka tsaya ɗin kamar yadda aka ma umarni domin in ka duba abinda Allah ya wasici ga waɗancan manzanni an aqimu dina ku tsayar da addini wato yadda Allah ya kawo addini a tsaya a kanta babu ƙari babu ragi. yanda Allah ya kawo addini a tsaya a kanta to kai din ma kaga wannan sharadi na cewar kar a rabu saboda ka Allah ya haɗa su guda an aqimu ad wa la tatafarraqu fihi kar a samu manufar rabuwan kai na biyu fa a tsaye da addini yanda Allah ya kawo shi wannan umarni in ka lura shi ma an yi shi ne ga manzon Allah ba a yi shi gare mu ba wastaqim kuma lallai ka daidaitu kama umirta yadda aka maka umarni yaya umarnin yake shine wancan wasiyar da Allah ya wa manzanni gaba daya shara'a lakum min din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi saboda ka sai Allah ya ce wastaqim kama umirta ka tsaya kamar yanda aka maka umarni ya kai Muhammad to daga nan ne malamai suka ce akwai abin da ake kira al-istiqama ashe akwai abu muhimmi a addinin musulunci wanda ake kiransa al-istiqama wannan al-istiqama din abu ne mai girman gaske me yasa yake da girma saboda annabi aka fara yi wa umarni kafin mu umarnin Allah ya fara tabbata ga manzon Allah akan al-istiqama wallahi shi yasa sai ibn taymiya ya dauki alkalami sai ya rubuta littafi gaba ɗaya ma al-istiqama gaba ɗaya ma littafin magana yake akan al-istiqama me ake nufi da cewar wastaqim kama umirta ka tsaya ya kai muhammad kamar inda aka maka umarni kuma abu ne wanda yake babu shakka ya kamata a ce musulmi ya sani saboda Allah ya yi umarninsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa zaka ga malamai suna ta sharhi akai kamar um, ibn al-qayyim jawziya yayi sharhi akan al-istiqama a littafin madarij salikin yana juz'i na bi shafin 103 haka nan ibn rajab a littafin jami'ul ulum wal hikam sharhin 40 hadis yana juz'i na farko shafin 508 al-istiqama saboda Allah yayi umarnin ta ga manzon Allah Muhammad ibn Allan as-Siddiqi mai littafin dalilu salihin sharhin riyadu salihin yana juzi na farko shafi na 222 yace malamai qala ulama malamai suna cewa ma'anar al-istiqama al-matluba wannan daidaituwar da aka buƙaci annabi yayi al-mamduha bil kitabi was sunnah ita ce wanda ake yabonta ta sashin alqur'ani da hadisin manzon Allah duk inda kaje ana magana akan al-istiqama ma'anarta luzumu ta'ati Allah ta'ala mutum ya riƙe biyayyarsa ga Allah kai riko da biyayyarka ga Allah wato sosai karkai ta kusako wa yalzamu min zalika tarku munahiyati saboda ka ba a cewa an samu istiqama ga mutum sai ya zama ya rike Allah sosai baya wasa da addinin Allah kuma ya watsar da duk abin da Allah ya hana wannan shine al-istiqama a ce ka rike Allah duk umarninsa ka ɗauka. duk abin da Allah ya ce a bari ka bari to idan za a fara wannan umarni ya kamata a fara da babba shi yasa ka fara da manzon Allah kuma ba nan kadai bane in ka dubi suratu hudu aya ta 112 nan ma Allah ya fara umurnin ga manzo fastaqim kama umirta sai ka daidaita kamar yadda aka umarce ka sannan sai Allah ya ce wa man taba ma'aka wala taqaw da waɗanda suka tuba suke tare da kai su ma su daidaita sai Allah ya ce wala taqaw kar ku ketara na ce kar ku ketara duk umarnin Allah ku ɗauka, duk hanin Allah ku bari innahu bima ta'maluna basir sai kuma Allah ya gargade mu Ya ce shi fa mai ganin abin da muke aikatawa to kaga wannan akwai abin ban tsoro wannan yana da ban tsoro kwarai saboda ka ibn taymiya da ya tashi magana game da al-istiqama wannan yana matubu fatawa mujallal 28 shafin 32 sai ya dauko bayanin sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya ƙara masa yarda sayyidina abubakar ya ce abinda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka daidaitu waɗanda suke waɗanda suka tuba suna tare da kai su ma su daidaitu sai sai na abubakar ya ce falam yaltafitu anhu yamnatan wala yasra waɗanda ke tare da manzo kada su waiga dama ko hagu falam yaltafitu bi qulubihim ila ma siwahu zuciyar fa katta hararo wani wanda ba Allah ba la bil hubbi wa la bil khawfi wa la raja'i zuciyar katta so kowa sai Allah katta ji tsoron kowa sai Allah kada ta yi fatan samun wani abu daga wajen kowa face Allah wala bis su'ali kada zuciya ta rika roƙon wani in ba Allah ba wala bi tawakkuli alai haka nan dogaro ga wani wanda ba Allah ba sai sai na bakare Eh, yace eh, eh, ibn taymiya ce bal la yuhibbuna illa Allah ba sa son kowa face Allah wala yuhibbuna ma'ahu andadan idan mutum ya daidaito akan umarnin Allah to ba zai daidaita Allah da wani abu ba wala yuhibbuna illa iyahu don haka ba abin da suke so in ba Allah ba la li talabi manfa'at talabi manfa'atin wala li daf'i madarra ba sa son wani wato su dogara da shi ta wajen jawo amfani ko ta wajen kawar da wata wata cuta da ta same su wala ya kafu na gaira ku. ba sa tsoron wani Allah ina man kana kowaye wala ya salu na gaira ku. ba sa roƙon wani idan suna da roƙo Allah kawai suke fuskanta wala ya tasharrafu na bi qulubihim ila gairi zukatansu ba sa kwaɗayin samun alkhairi daga wani sai dai Allah kuro wannan fa bayanin sayyidina Abubakar kenan ya ke nufi da al’istikama al’istikama shi ne in ka tsaya a kan addini babu waje karka dubi dama karka dubi hagu to kaga wannan umarni ne mai tsananin gaske ga annabi muhammad Allah ya ce ma annabi ka tsaya yanda aka umurce ka kaga ba a san kuskure kenan waye isa ya tsaya daidai umarnin Allah wallahi sai da taimakon Allah wannan kalmar da Allah ya faɗa fastaqin kama in ka lura ai tasuya ne ka daidaita yadda saboda ka nan kar a samu annabi ya ƙara kar a samu ya rage to wallahi manzon Allah hankalinsa ya tashi wannan babu shakka hankalin manzon Allah ya tashi domin an samu hadisai da dama waɗanda aka ruwaito daga sahabban annabi Muhammad misali akwai hadisin Anas bin Malik Imran bin Hussein Abdullah bin Abbas waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin kuma ya inganta sahabbai sai suka lura manzon Allah ya yi furfura da wuri furfura kasan takan fito wa mutum lokaci bai ba to sai ga furfura ya fito ga manzon Allah to sai sahabbai suka ce asra ilaika shaybu ya rasulullah furfura ta yi saurin fitowa gare ka قال سيما ذا الله يتي شيبتني هود وأخواتها من المفصل آير هود تسان فرفرة da ‘yan uwan wannan ayar da suke cikin surorin al-mufassal shine izu goma zuwa ƙasa kaga kenan domin surorin da suke ƙasa suna da tsoratarwa game da al'amarin kiyama to suratu hudu saboda wannan umarni da Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ka daidaita yanda Allah ya maka umarni sai furfura ya fito manzon Allah saboda yana tsoron ba zai iya ba akwai riwaya da ta zo manzon Allah yake cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha qabla al-mashibi wannan aya ta suratu hudu ta sa nayi furfura da ire-irenta kafin lokacin furfura wannan ya samu riwayoyin sahabbai da yawa zaka ga tafrijin sa silsilatu sahiha hadisin 959 to akwai riwaya ta biyu wannan riwaya ta biyun ta zo ta hadisin Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Anas bin Malik Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ta kashi na biyu kenan waɗannan kuma suka ce wanda yayi wa annabi tambaya sayyidina Abubakar ne da kansa ƙala Abubakar radiyallahu anhu ya rasulullah qad shibta sayyidina abubakar yace ya rasulullah kai furfura qala sai manzon Allah yake shayyabatni hudun to a wannan riwaya ta biyu sai manzon Allah yace suratu hudu ta sa ni furfura to sai kirga waɗannan surori na al-fassal wal wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idha ash-shamsu kuwirat kaga waɗannan surori annabi ya kirga su ka je ka bude ka karanta wallahi idan akwai imani a zuciyarka hankalinka zai tashi in dai ka san me Allah yake faɗa waɗannan surori domin suna da tada hankalin mumini waɗannan surori su suka sa manzon Allah ya furfura da wannan kuma takarijin sa yana silsilatu sayya mujallal nabi shafi na 641 to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tashin hankali ai idan aka ce furfura ta fito kafin lokacin zuwa ba abin da ke sa haka ya faru illa damuwa damuwa takan sa mutum ya yi furfura kafin zuwan lokaci to annabi ya samu damuwa abin da yake nuna wa sahabbai ya samu damuwa shi ya sa furfura ta bayyana gare shi kafin lokacinta to shine aka ce me yasa mar damuwan in ka lura abin da Allah ya faɗa lima fi suratu hud min al lahu bil istiqama wancan umarni da Allah ya ma annabi a suratu hudu da wannan da ya zo a suratu shura Allah ya ce fastaqim sai ka daidaita idan aka ce ka daidaita ba a san a samu kuskure ka daidaita ala shari'a kan shari'a to wannan shine ma'anar abin da yasa annabi ya samu tashin hankali kuma wannan bayanin da nayi zaka gani ta littafin jami'in ulumi na ibn rajab yana juzi na farkon shafin 509 haka nan sharhun nawawi ala sahihi muslim ya yi shi a farkon mujalladi na biyu kuma za ka gani a tafsirin al'imam al'alusi shi ne ruhul ma'ani fi tafsirin ƙur'an inda ike fassara wancan aya ta wancan aya ta suratu hudu aya ta 112 za yana mujallar na 12 shafi na 152 haka ma al-Imam a tafsirin sa zaka gani Allah subhanahu ya yayi umarni ga Annabi Muhammad ya tabbata akan umarnin Allah kada a samu ƙari kar a samu ragi kuma ba wai manzon Allah kaɗai ba ne kamar yadda Allah ya kirga mana waɗancan manzanni wasiyarsa gare su kenan aqimu dina ne ma'anan iqamatu dina tsaya akan addini kar a ƙara kar a rage saboda ka yi ka dubi alkur'ani ba wai akwai bambanci a tsakanin annabawa ba duka annabawa wannan shine umarnin Allah gare su to kaga sai da aka fara da annabi sai kuma Allah ya kawo mu Allah madaukaki ya ce a suratu hudu Allah yace ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka la tatghaw kaga sai da aka fara da manzon Allah ka daidaitu akan umarnin Allah da kai da waɗanda suka tuba suka bi ka sha Allah ya ce wala taqwa kar ku ƙetare iyaka to haka nan in ka dubi wurare da dama na alqur'ani inda Allah ya kawo umarnin sa gare mu bayan yayi umarnin ga manzon Allah Allah misali a suratul fussilat قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سألتي فاستقيموا إليه sai ku daidaitu ga Allah kaga da mu ake nufi Allah yake sai mu kokarin daidaita kawunan mu akan addinin Allah amma mu sai Allah ya kara da cewa mene wastaghfiruhu ku nemi gafaran Allah ashe muna da bambanci da Annabi Muhammad kaga shi Annabi Muhammad Allah bai ce ma ka nemi gafara ba ya mar umarni ya daidaitu to mu ne aka samu sauki ta gefen mu sai Allah ya ce ruhu ku nemi gafararsa saboda ba za ku iya ba in ka dawo suratul ahqafi sai Allah ya bayyana mana falalar daidaituwa din idan mutum ya riko da addini sau da kafa to wallahi yana cimma riba riban nan da zai cimma shine Allah ya bayyana sa suratul ahqaf innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka ce Allah shine mahaliccin mu suka yi kokarin tabbata akan kalmar shahada to sai Allah ya bayyana ribar da za su samu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki gare su Allah ka samu dace da wannan sai Allah ya faɗi a lahira kuma fa ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna jaza'an bi makanu ya amalun tsabtu'in eh, eh? kalidi na fiha za su ma, kaga wannan yake nuna falala da mutane suke samu idan sun tabbata akan kalmar shahada to Allah ya bayyana mana falalan a wannan sura suratul aqaf kuma haka nan a suratul fussilat innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika kaga tun daga mutuwa ka ci riba Allah kafu wala tazanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun wato akwai riba da mutane suke samu tun daga duniya har zuwa lahira idan sun yi riko da addinin Allah yanda Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta saboda haka yasa zaka samu hadisai wannan da aka ruwaito daga manzon Allah kamar guda shida Wadannan hadisai sun kai riwaya shida wannan manzon Allah ya magana akan al-istiqama da farko akwai hadisin Sufyan bin Abdullah Saqafi shi da kansa ya bada labari to hadisinsa ya samu riwaya daban-daban yace kuntu nace ya rasulullah qulli fil islam qawlan ka gaya min wata magana game da islam la as'alu anhu ahadan gairaka wanda ba zan tambayi waninka ba daga kanka ba zan yi tambaya ga kowa ba kuma in samu tsira a ranar tashin kiyama sa na bai ba shi amsa takaitacciya ta ilimi annabi yake ce marqul amantu billahi thumma istaqim ka nayi imani da Allah sai ka tsaya akan kalmar imani kaga annabi ya faɗa masa amsar da babu wanda zai sake faɗa masa irin ta babu shakka don in ka kai musulmi ne to me ke sa musulmi ya shiga wuta a lahira saboda bai tsaya akan kalmar islam ba ashe in kace kai musulmi ne to ka tsaya akan kalmar al-islam in ko ka tsaya kan kalmar alaihissalam an gama duniyar ka za ta yi kyau lahira za ta yi kyau Allah ka samu iya wannan yana sahihu muslim babu jami'a awsafil islam jami'u awsafil islam al-imam muslim abin da ya babin suna kenan wato akwai abin da ya hada siffofin islam gaba daya menene ya hada siffofin islam shine al-istiqama ka tsaya akan kalmar shahada wannan riwaya ta al Muslim kenan akwai riwayar al-Imam hadisin Sufyan bin Abdullah Saqafi yace qultu nace ya Rasulullah haddithni bi amrin a'tasimu bihi ya Rasulullah ka bani labarin wani abin da zan rike shi wanda zan damke shi a rayuwata in yi rikonsa da gaske saboda ka ko da ban rike wani abu ba a lahira zan tsira kaga wannan riwayar kenan sai manzo Allah ya ce. qul rabbi thumma istaqim kace allah ne mahalicci na sai ka tsaya akan wannan kalma to sai na ƙara tambaya ga manzon Allah sai na ce ya rasulullah ma akhwafu ma takafu alayya me ka fi jin tsoron sa ga rayuwa ta gaba daya fa kaza bi lisani nafsi sai manzon Allah ya zaro harshen sa shi kansa da annabi ya fito da harshen sa sai ya kama harshen sannan sai ya sake sai ya ce haza manzo Allah ya ce abinda na fi jin tsoronsa gare ka a rayuwarka harshe to wannan riwayar tana sunan tirmidhi tana shu'abul iman na imam bayhaqi wanda kuma yake cewa qul amantu billahi thumma istaqim qul amantu billahi thumma istaqim riwayar al-imam muslim an samu wannan riwaya da ta zo ta uh, riwayar al-imam ahmad al-littafin al-musnad يا رسول الله أخبرني أمرا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك وانا رواية يا رسول الله تبان لابار وانا الأمري جمد إسلام وانا بزن تنبي قوة جمد شيبا أبايا كي كما الله يقول آمنت بالله ثم استقيم كتي ناي إيماني دا الله سيكتبتا كان وانا كلمة سنة يا رسول الله أي شيء أتقي me ya kamata in fi tsarewa a jikina ƙala sai ce fa a share biye jihe ila lisani sai manzo Allah ya nuna harshensa to duk waɗannan hadisan Sufyan bin abdullahi al sahabin manzon Allah kenan to sai na biyu shine Sauban eh, domin yawan hadisi yake nuna maka muhimmancin matsala eh, eh, aka samu hadisin Sauban wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai ya ce istaƙimu walantuhu sau ku yi ƙoƙarin tabbata akan kalmar shahada ku daidaita kawunanku akan shari'a da sama za Allah ya ce walantuhu sau kuma ba za ma ku iya kiyayewa ba ba za ku iya ba wato tsikul istiƙama ba za ku iya jure ma daidaituwa akan kalmar shahada ba kama yuridu Allah minkum yadda Allah ya nufin sa gare ku ba za ku iya ba me yasa saboda shi kansa Allah ya ce wastaghfiruhu istaqimu ilaihi wastaghfiru ku dai ku kokarin daidaita kawunan ku ga Allah ta sannan kuma ku rika neman gafaran Allah saboda dole za a samu kuskure babu wanda zai iya kiyaye dokar Allah 100 bisa 100 sai sai annabawa to sai manzo Allah ya ce wa alamu ku sani anna khayra a'malikum salatu mafi alkhairin ayyukan ku ita ce sallah saboda haka idan ma akwai abin da za ku daɗa mai da hankali a kai to ku mai da hankali ga sallah sai annabi ya ce to ita ma sallan ai ba ta inganta sai da alwalan kwarai wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'min in dai kaga mutum ya nace yana alwala mai kyau wannan mutumin mu'mini ne ashe kaga daga alwala mutum zai fara tsare ibada ka fara tsoron Allah alwalar ka ya zama to kana yin ta daidai sunnar manzon Allah sallar ka ka rika kulawa da ita waɗannan idan mutum suka inganta gare shi sauran al'amura na addini za su inganta za su zo da sauki shi yasa annabi ya ba mu ishara da guda biyu din nan don a hadisin sauban manzon Allah ya umarni yayi ga sahabbai istaqimu walan sau. ku yi kokarin daidaita kawunan ku akan shari'a amma ba za ku iya kiyayewa ba to annabi ya san ba za a iya ba sai annabi ya zaba mana abin da ya fi sauki kuma in muka tsara wannan to a dalilin haka Allah zai tsere mana saura manzo Allah ya ce idan ka ga mutum ya mai da hankali ga alwala yana alwala mai kyau ingantacciya to alamar imani ya samu gare shi sallarsa za ta karbu domin idan alwala ba ta inganta ba sallah ba ta karbuwa to idan alwalaka ta inganta ka kiyaye sallah to babu shakka sauran addinin gaba ɗaya sai Allah ya sauwake maka shi addinin gaba ɗaya sai Allah ya sauwake maka shi saboda duk mutumin da zai kula da sallah kuma Allah ya tabbatar tanha anil fahasha'i wal munkar sallah tana sa mutum ya daina alfasha sallah tana sa mutum ya rabu da duk wani aikin da shari'a ba ta so kaga kenan sallah tana iya zama maka jagora ta yanda za ka samu sauƙin al'istikama a kan addinin Allah, Allah ka samu iya. Wannan riwayar ta sauban ita mata inganta tana sahihu jami sagir hadisun 952 da sahihu targib hadisun biyu. akwai riwaya da manzon Allah yake ce masa habai, istaƙimo tuflihu ku yi ƙoƙarin daidaita kawunan ku akan shari'a in kun yi to kun tsira kaga ya gwada cewa tsira tana ga wanda ya daidaita kansa akan shari'a wannan riwayar ita ma inganta don tana irwa galil hadisi na 412 to sai mutum na uku shine Abu Umama al a hadisin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu istaqimu ku yi kokarin daidaita kawunan ku akan shari'a sai manzo Allah ya ce wa ma in istaqamtu in ko kun iya to madalla kaga annabi yana ma ganin ba kowa zai iya ba kuma la shakka haka din dan Allah ya tabbatar saboda kai sai hada da istighfari wannan riwayar ita ma ta inganta tana sahihul jami sahih hadisin tara da 53 sai mutum na hudu shine mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yarda lokacin da zai yi tafiya manzon Allah ya zo yana raka shi annabi yana raka shi shine ya samu wannan dama yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace mar ausini ya rasulullah kaman wasiya sai manzon Allah ya mar wasiya da bautar Allah da gudun shirka yace ina son ka ƙara min ya rasulullah sai manzon Allah yace to ga ƙarin da zan maka bayan na ce maka ubudillah wala tushrik bihi shay'an kai kokarin bautar Allah kar ka yadda kai shirka a rayuwarka yace ya rasulullah min wasiya sai maza Allah yace idza asata fa ahsin duk sa'ilin da kai mummuna abu to nan take kai kyakkyawan abu duk sa'ilin da kai abu mara kyau to kar ka bata lokaci kai mai kyau to sai yace ya rasulullah zidni ka kara min sai maza Allah yace istaqim ka tsaya kan shari'a sai manzo Allah ya ce walliya sun quluka lallai ne halayenka su zama masu kyau lallai ne halayenka su zama masu kyau kaga wasiyar manzo Allah ga Mu'azu wasiyarsa wanda ita ce ta ƙarshe mu'azu ya ƙoƙarin daidaita kansa akan shari'ar Allah hadisin mu'azu yana yana sahihul jami'i sagir hadisin 951 don hadisan an jera su in ka dubi sayil jami'i za ka gansu hadisan sun zo a jere dukan suna magana akan al-istiqama waɗanda aka rawaito daga manzon Allah sannan akwai riwayar Abu Umama al-Bahili na nabiyar akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri shi kuma Abu Sa'id al-Khudri yana ba mu labari yana warware wato bayanin da ya zo a hadisin Sufyan bin Abdullah Sakafi saboda sufyan bin abdullahi sakafi da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamun wasiya ko ka gaya min wata kalma a islam wanda ba zan tambayi wani ba a bayanka sai manzo Allah ya ce qul amantu billahi thumma istaqim sai ya ce mar ya rasulullah me fi jin tsoron sa gare ni sai manzo Allah ya nuna harshe me annabi yake nufi da wannan kaga annabi ya karantar da mu ta inda al-istiqama take zama da sauki ta yaya al-istiqama yake zama da sauki ta wannan harshen da annabi ya ishara gare shi to a hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yake idza asbaha ibnu adam idan gari ya waye asbahatil a'ba'u kulluha tukaffiru lisana idan gari ya waye duk gaba ɗaya jikin ɗan adam yana koka damuwansa ne game da haɗarin harshe saboda haka duk jikinka in ji annabi muhammad ko ina a jikinka yana ce ma harshe ittaqillaha fina ki kiyaye Allah saboda mu domin idan biki kiyaye Allah ba to zaki halaka zamu halaka fa innaki inistaqamti istaqamna saboda ke harshe idan kin daidaitu to duka jiki mun daidaitu wa inni awajjati iwatatna idan kin fandare to duka mu mun fandare kaga shine hikimar da ta sa manzo Allah yake cewa sufyan bin abdullahi takafi yake ce mar abinda na fi jin tsoronsa a jikinka shine harshe saboda ka kaga annabi ya karantar da mu abinda za mu fi mai da hankali a kansa ta sashin ibada alwala da sallah za mu iya samun ta sashin gudun laifi ka fi tsare ka a kan kowace gaba na jikinka idan ka tsare harshen ka, to zaka fi saurin samun al'istikama saboda wannan hadisin kuma hadisin yana sahihu tarmizi hadisi na 2406 kuma akwai irinsa wanda shi ne aka samu ta riwayar mutum na shida Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda a hadisin Anas bin Malik annabi ce, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu imanin dan adam ba zai daidaitu ba sai zuciyarsa ta daidaitu wala yastaqimu qalbuhu zuciyar ko ba za ta daidaitu ba hatta yastaqima lisanuhu sai harshen sa ya daidai. to kaga annabi ya tabbatar da jerin abubuwan nan harshe ne farko kafin gyaruwar zuciya duk mutumin da harshen sa bai gyaru ba zuciyarsa ba za ta gyaru ba Allah ka shirya da mu to hadisin eh, Anas yana sahihu Targi, hadisi na 2865 saboda ka in ka dubi wannan aya da muka karanta in ka dubi wannan aya da muka karanta umarnin da Allah ya yi annabi Muhammad abubuwa guda uku ne a jere Ya ce yace falizalika fad'u na farko ka kira mutane ka yi da'awa na biyu wastaqim kama umirta aka ne ko ka tabbata akan umarni da aka yi maka ka daidaitu akan umarnin da Allah ya maka wato kenan karka yadda ka ƙara karka yadda ka rage sai abu na uku mukhalafatul hawa mukhalafati mukhalafatu hadi ahlil kitab ya saba ma son rai shi sa sai Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahu kar ka yadda ka bi son rayukansu la tattabi ah-, ahwa'ahu wannan shine abu na uku idan ka daidaito akan tafarkin Allah to kada ka yarda ka bi son zuciyar mai bin son zuciya abinda abinda Allah yake karantar da mu shine shi mai hasada baya iya shiryar da kowa idan mutum yana hasada baya yi shiryarwa saboda me saboda yana bin son zuciyarsa saboda yi sa, malamai suke cewa babban abin da ke raba mutum da hasada shine saba ma zuciyarsa kaga Allah ya bayyana mana abin da ya halaka alu kitabi kafin zuwan annabi Muhammad kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to da da Allah ya faɗa dan in ka dubi aya ta 14 Allah ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum ai ba su rarraba addininsu ba sai a bayan ilimi ya zo gare su da saninsu da iliminsu suka rarraba addinin me yasa suka rarraba addini sai ce saboda mugunta saboda hassada saboda me bin son rai ashe da a ce ba a bi son rai ba da babu shakka ba a yi hassada ba domin son rai shi ke haifar da hassada din akwai hadisin abdullahi bin amri Allah ya ƙara masa yarda wanda yake ba mu labari ya ce ƙila li rasulillah an taɓa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal waye daga cikin mutane yafi falala misali inda za a dubi musulmai gaba ɗaya wani musulmi ne yafi falala sai manzo Allah ya ce kullu makmumil qalbi duk wani mai lafiyayyan zuciya kaji amsar da manzo Allah ya bayar wani musulmi ne yafi daraja gaba ɗaya sai annabi ya ce yana da siffofi guda biyu zuciyarsa lafiyar talau sannan kuma saduƙun lisani harshen sa gaskiya take faɗa zuciyar tana da lafiya harshen yana faɗin gaskiya to annabi ya faɗi wata kalmar da larabawa ba santa ba annabi ya ce kullu mahmumil qalbi mahmum haka annabi ya faɗa me kuma annabi ya ce kullu salimil qalbi sai annabi ya ce kullu mahmumil qalbi sai sahabbai suka ce saduqul lisan na'am ka ce mai harshe mai faɗan gaskiya wannan na'rifu mun san shi ya rasulullah fama makmumul kalbi. to shin wanne ne zuciya da ake kira mahmum kaga fa larabawa suke nemi fassara daga wajen manzon Allah dan ya nuna maka cewa annabi shine gaba da duk wani balarabi saboda kan ya faɗi magana sahabbai sai sun nemi fassara saboda yafi kowa iya larabci menene mahmumul qalbi sai annabi ya ce huwa taqiyu annaqiyu shine mai kiyaye Allah kaga babu son zuciya attaqiyu mai hattara a rayuwarsa zuciyar la isma babu zunubi a cikinta wala bagya babu tunanin mugunta wala gillin babu babu wato kiyayya na musulmi wala hasada annabi yace babu hasada zuciyar da ta haɗa wannan ita ce zuciyar mutumin da ya fi daraja gaba ɗaya a duniya in ji manzon Allah kuma hadisin yana sahihu ibn maja hadisin 3416 yana sahihu targhib hadisin 2889 yana silsilatu sahih hadisin 948 hadisin abdullahi bin amri kaga annabi ya fassara mana zuciya mafi daraja a duniya ita ce zuciyar da babu hasada a cikinta wannan yake nuna cewa rashe dai hasada ana iya rabuwa da ita tunda annabi ya faɗi wannan kaga akwai masu irin waɗannan zukata wanda babu ma hasadan a cikin zuciya za ka yi mamaki don babu shakka tun zamanin manzon Allah akwai tun zamanin annabi Muhammad don akwai labarin da Anas bin Malik ya bayar Anas ya ce bainama na hana julusun inda rasulillah akwai ranar da muke zaune tare da manzon Allah kala sai annabi ya ce ya alaikum ya alaikum min janna sai annabi ya ce yanzu nan wani mutum zai bullo muku shi wannan mutumin yana cikin 'yan aljanna sai manzon Allah ba ya ce daga wancan kwari anas ya ce annabi yana rufe baki muna cikin masallaci fatala a rajulun min al'ansar sai ga wani mutum ya bullo shi wannan mutum yana daga cikin musulman madina ana sai ce ya tuhu ma'an gemunsa yana digar da ruwa min wabu'ihi saboda ragowan alwalarsa kaga ya gwada maka sahabbai idan sun yi alwala wasu ma ba su damu da su sa hankici ko kuma tawula a mai ba saboda ka ya shigo masallaci gemunsa yana digar da ruwa na alwala mu'allikun na alaihi fiye da hishimal ya rataya takalmansa hannunsa na hagu wato yana rike da takalmansa da hannun hagu sai ga shi ya shigo masallaci sahabai kowa na kallon shi shi bai masan abin da aka yi ba bai masani ba don ba wanda ya gaya shi to anas ya ce falamma na al falon ma kana min al-gadi washe gari ƙala rasulullah sai manzo Allah ya sake faɗa mana muna cikin masallacin muna zaune sai annabi yace yatluqu alaykumul ana rajulun min ahli janna a yanzu nan wani mutum zai ƙullo muku shi wannan mutum yana cikin yan aljanna sai duk ido ya koma kan wannan kofa ana sai ce fatwala a zalikar rajul sai ga mutumin nan dai ya sake shigowa ala misli martabati hil'ula Anas ya ce yanda ya shigo a jiya ya yi alwala ruwan alwalan yana daga daga gemunsa ga takalmansa ya rike su da hannun hagu haka ɗin yanzu ma ya sake shigowa to shi kenan ba wanda ya gaya mara Anas ya ce ka na min gadi rana ta uku qala rasulullahi muna zaune sai manzo Allah ya ce yatlu'u alaikum al'ana rajulun min ahalin janna. a yanzu dinnan wani mutum zai bullo muku shi wannan mutum yana cikin yan aljanna ai ka san akwai hikima ba haka kawai manzon Allah yake faɗi ba ai akwai hanyoyin karantar da mutane to wannan yana daga cikin hanyoyin karantar da mutane na annabi Muhammad mai ban mamaki wanda yake tare da mu'ujiza. annabi ya ce musu mutum yana cikin yan aljanna manzon Allah ya kama bakin sa ya shiru bai ga musu ga abin da mutum yake yi ba kuma ga halin da mutumin ke shigowa zai shigo masallaci da alwala yana rike da takalmansa ai kaga amsar ta fito anan amsar ta fito anan domin abin da annabi ya yi umarni wato shine mutum ya kiyaye alwala da sallah idan ka kiyaye alwala da sallah al-istiqama za ta samu kaga wannan mutumin kenan Allah ya datar da shi ya iya tabbata akan shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nuna mutum ne mai mai da hankali ga ibada a rana ta uku annabi yana faɗa fatala a zalikar rajul ala misli martabati al'ula sai ga mutum ya sake shigowa kuma a irin yanayi guda a kwanaki uku din nan ya shigo bayan ya gama alwala ruwan alwala yana diga daga gemunsa sannan ga takalmansa a hannun hagu to falan maqama rasulullah manzo Allah majalisi ya kare ya tashi ya tafiyarsa wato akwai abin da annabi yake yi masahabbai na karantarwan ilimi don kaga ai wannan karantarwa ne na ilimi ga wani mutum zai shigo muku ta wannan kofa kuma yana cikin yan aljanna sai annabi ya shiru me yake yi ya samu aljanna kaga annabi bai faɗa ba wato ya bar maka assignment kenan ya bar maka tunanin ko ku ƙoƙarin ka gano me yasa mutumin nan ya samu aljanna saboda haka shi Anas yake cewa lokacin da majalisi ya tashi tabi'ahu abdullahi bin amr bin al-asi sai abdullahi bin amr ya tashi ya bi wannan mutumin abdullahi bin amr da ya karanta mana wancan hadisin da ake tambayar manzon Allah wace zuciya ce tafi daraja sai manzon Allah ya bayyana zuciyar da babu hasada shi ya ruwaito saboda yana jin annabi ya faɗa sai ce ni kuma sai na bi wannan mutumin. saboda ka da aka tashi daga masallaci an watse daga majalisi ya ce sai ya bi mutumin da ya bi mutumin da ya zo zai shiga gida sai ya ce masa ɗan dakata ina da magana inni la haitu abi na yi faɗa da babana mun samu saɓani to kasan zai ce to muje sulhunta ku sai ce a a ƙasamtu na rantse da Allah Allah adkhula alaihi zan shiga gidanshi shi ba salata da tsawon kwana uku to kaga nan ka da ikon tilasta mutum ya ka fara. to shi sa sai kawo wannan ya ce to na yi fada da babana ya san in yace iya fada ne mutum zai ce zo mu je gidan su ron taku sai ce a'a bayan na yi fada da shi kuma na rantse ni ba zan shiga gidanshi ba sai bayan kwana uku saboda Abdullahi bin Amrin da babansa kamar wa da ne. babansa ne mahaifi amma kuma tsakanin kudin duk bai wuce shekara goma sha ba ba don haka sai zama kamar tsaran juna ne abdullahi bin amri yana da kusanci da mahaifinsa kwarai eh, da kuma saukin mu'amala tsakanin shi da baban shi saboda in ka ga yanda suke magana da mahaifin sai ka ringa mamaki kamar ko ba baban shi bane saboda tsabar fahimtar juna ana samun iyaye masu kyakkyawar fahimta waɗanda za ka ga sun sauwaƙe ma 'ya'yansu al'amari to abdullahi bin amr yana cikin waɗanda suka yi dace da irin waɗannan iyaye. babansa amru bin yana daga cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai ce mai to ka gani ni kuma nake son fa in ra'aita an tu'uyani ilaika in ga za ka iya bani mafaka a gidanka hatta ta tahilla yamini har dai kwanakin rantsuwa na su wuce don kwana uku ne fa'alta in kaga za ka iya to kai in ba za ka iya ba shikenan sai nemi wani kala sai ce na'am a babu damuwa zo mu shiga gida yace zo mu je Anas ce fa kana Abdullahi bin Amr bin al-Asi yuhaddisu sai zama Abdullahi bin Amr yake bada labari kaga Anas sahabi ne Abdullahi bin Amr sahabi ne ya nuna sahabi ya rawaito hadisin sahabi don Abdullahi bin Amr yana gaba da Anas bin Malik Allah ya kara musu yarda ta Abdullahi bin Amr yake ba ma'anas labari abin da ya faru saboda shi Abdullahi bin Amr muhajiri ne ba dan Madina bane daga Makka ya hijira ya dawo Madina amma wanda ya bashi mafakan dan Madina ne kaga al-Ansari ne sannan Anas bin Malik shi ma kuma mutumin Madina ne ba sai ya ba da labari yake innahu bata ma'ahu layla aw salasa layalin ya kwana ɗaya da mutumin ko ko a wata riwayar aka ce ya kai kwanaki uku ɗin sai da ya kwanaki uku da wannan mutumin to larabawa suna da wata al'ada idan mutum ya yi bako ba zai bar bako shi kaɗai a daki ba tare da bakon za su kwana wannan al'adar larabawa ne saboda ka idan kai bako ka buɗe mai kofa ya shiga ya zauna sai ka bar gida ka dawo sai ka kwana da wannan bako yana daga cikin daraja bako bisa ga al'adarsu to kaga kenan mutumin zai zo ya kwana da shi ai ma shi yasa Abdullah bin Amr yayi dabara yace ai yayi fada da baban saboda yana so ya ga wace irin ibada mutumin nan yake yi har ya samu irin wannan shaida shi tunanin Abdullah bin Amr idan har annabi zai ce ga wani daga cikin yan aljanna zai shigo gare ku to me zai sa mu sai samu aljanna in banda ibadar dare babu abin da zai samu mutum samu aljanna cikin sauki kamar mutum ya hana idonsa barci saboda kai sa yawan wannan dabara to shine sai ya ce to falam yarahu rahu min al-layli shay'in ya kwana uku da shi bai ga yana tashi yana sallah da daddare ba gaira annahu illa dai akwai abin da ya gani mai kyau idan qalaba ala firashi idan ya juya wani mutum yana kwance idan ya juya ɗaya gefen duk sa'ilin da ya juya zakar Allah wa kabbara zaka ji zikirin Allah yayi kabbara in dai zai juya daga dama zuwa hagu ko hagu zuwa dama zaka ji subhanallah ko ko yace Allahu akbar hatta ya kuma salatul fajr amma dai maganar a tashi cikin dare ai ta nafila babu baya ma farkawa sai alfijir ya ceto to amma idan alfijir ya to na lura da mutumin yana da wani hali mai kyau fa yusbigul wudu'a alwalarsa baya yin kaɗan yana wadatacciyar alwala saboda ka ba zai ringa wanke gabuban jikinsa ɗaɗɗaya ba ai kaga da aka ce ya shigo masallaci aka ce ruwan ruwan alwala yana ɗiga daga gemunsa kaga ya gwada cewar fuskar ta jika sosai wato eh, yace yana kulawa da alwala sosai to Abdullahi ibn Amr yace gaira anni to sai abu na uku kuma wanda shaidar kware da zan bashi shaidar kwarai na ɗaya yana zikiri idan ya duya a kwanciyarsa kuma wannan ya dace da sunnar manzon Allah duk sa'ilin da zaka juya a kan gado ko kafarka ya zamanto zikirin Allah kabbara tasbihi shi zai fito bakinka na biyu kyautata alwala Anas ai Abdullah bin Amr yace na shaidu wannan mutumin nan yayi kokari sai ce na uku la ya yaqulu illa khaira idan aka ce kai kwana uku da mutum a gida kuna daki da kaga za ku ringa hira yace duk hirar da nayi da mutumin nan a kwana uku ban taba jin ya faɗi bakar magana akan kowa ba ban taba ji ya ɓaci wani ɗan adam ba idan ma na kawo sunan mutum sai ya nemo alkhairin mutumin ya bayyana ya ce to waɗannan su ne abubuwa guda uku da na gani wanda zan ce na yaba amma ban da shi ni ban ga wata ibada da yake wanda ba na irinta ba falan ma babatu Salasu layalin da kwana uku suka wuce sai ya ce Kitu an ta a malafu na kusa in raina aikinsa kaga har ma ya fara ganin ya ma shi ibada to yaya ko za a ce wannan ya samu aljanna to ranar rabuwa kenan ranar rabuwa kaga zai kama hanyar sai to amma sai ya ga cewar bai dace ya bar gidan ba tare da ya gaya masa gaskiyan al'amari ba tun da ya yaudare shi ya faɗa masa ƙarya kaga ya kamata ya nemi gafaransa sai ya ce to za mu rabu yau kwana uku ta yi ranar rantsuwa ta ta ƙarshe kenan ya abdallah ya kai bawan allah zan gaya maka gaskiya innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hajratun babu wani ɓacin rai a tsakanina da babana ban ƙaura cewa babana ba kuma ban yi wani rantsuwa ba walakin ni sami'tu rasulullahi kulu laka salasa marratin abinda sa na shirya wannan dabaran in zauna da kai in yi kwana uku a wuri guda saboda karo uku ina jin manzon Allah yana faɗa fi salasi majalisa karo uku a majalisi uku ba majalisi ɗaya ba annabi yana cewa ya tulu alaikum al'ana rajulun min ahli janna wani mutum zai bullo gare ku a yanzu shi wannan mutumin yana cikin yan aljanna yace karo uku naji manzon Allah yana fada fa tala'ta anta tilka salasa marratin waɗannan karo uku din karkab gaba ɗayan su kai kake bullowa fa aratu ana wuya ilaka sauda kai sa ce, bari zan tare wurinka fa anzuru amalaka fa anzuru amalaka in rika duba aikinka to amma gaskiya dattijo kai hakuri saboda ni dai kwana uku da muka yi da kai lam araka ta'malu kabira amalin banga kana wani aiki mai yawa ba ga yake ga mai gidan kini banga kana wani aiki mai yawa ba to da zan tafi ban faɗa maka sai na ganna da laifi kuma sannan ma ba zan samu amsa ba saboda in mun rabu haka ba ban samu amsa ba don haka yasa na gaya maka gaskiya saboda ina so ka gaya mun abin da ban sani ba faman lazi balaga bika ma qala rasulullah mun dai tabbata annabin ya faɗi magana gaskiya ne saboda ka la shakka kana cikin yan aljanna amma kai bawon Allah a tunaninka wani me yasa ma ka samu aljanna kaga kai zaka iya tunanin ai cikin abubuwan da duk kake ka sani saboda kowa ya san kanshi akwai abin da kake a boye wanda mutane ba sani ba za ka sani sai ce ma huwa illa ma ra'aita cika yaro ai ba wani abu sai wanda ka gani ita baccin nan wani ka kuma na tashi in na na in yi kabbara to eh, yadda ya faɗa mar sai ana sai ce to an sarrafa anhu sai na juya na samu tafiya na tabbata dai wadan samu amsa ba yace ana sai ce eh, eh, Abdullahi bin Amr yace ina tafiya falamma wallaitu sai da na juya baya na dan fara nisa da ayani sai ya ce kai yaro zo sai ya kira ni ashe kaga ya san kansa ya san kansa dan abu ne wanda yake sirri fa sai ya ce min ma huwa illa ma ra'aita tunda ka ce an ba da shaida ni dan aljanna ne to kaga duk wani aikin kwarai da mutum yayi ke samun aljanna to tunda haka ne abubuwan da ka ganin nan kar misali kyautata alwala kamar yadda ba na ɓata mutane kamar yadda yake nake zikiri a kwanciya na to waɗannan su ne sai ce sai dai kuma akwai ɗaya gaira anni la ajidu fi nafsi gilla li adam musulmi babu ƙiyayyar wani daga cikin musulmai a zuciyata ba na barin wannan ƙiyayyar a zuciyata sannan ya ce wala a hasuduhu ala khairin a Allah iyaku ba na hasada ga musulmi akan ni'imar da Allah ya bashi ba na yi ba na kyashin musulmai wani daga cikin musulmi ko in ji a raina ban son shi sannan ba na hassada akan ni'imar da Allah ya ba mu wani to wannan riwaya guda ce akwai riwaya da yace ba na kwana da ita saboda ai za ta shiga amma in ta shiga ba zan yi zama in kwana da ita ba ba zan yadda in kwana da ita ba kaga yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa sai ka dauko wancan hadisi da manzo Allah lokacin da sahabbai suka tambaya wa ya fi daraja sai manzo Allah ya bayyana zuciya mafi daraja kullu maqmumil qalbi saduqil lisani التقي النقي لا اسم فيه wala بغي wala جل wala حسد zuciyar da babu kin musulmi a cikinta zuciyar da babu hasada akan dukiyar da Allah ya ba mu wani yana gama faɗa sai Abdullahi bin Amr ya ce haba hazihi hiya lati balaga hazihi hiya yace ga amsa ta fito Abdullahi bin Amr ya ce ga amsa ta fito wannan ita ce wato baka kin musulmi yace la ajidu fi nafsi la ajidu fi nafsi jillan li ahadin min almuslimin a cikin raina in ji wato kiyayyar wani daga cikin musulmai yace babu babu wannan a cikin zuciyata sannan na biyu duk abin da Allah zai baka bana kyashin sa to wannan kaga ita ce zuciyar da manzon Allah ya faɗa ba mamu ba shi kansa Abdullahi bin Amri, kaga babban sahabi ne domin yana daga cikin matasan sahabbai waɗanda suka fi riwayar hadisin manzon Allah Sau da ka in kada magana sanin Islam wallahi abdullahi bin amr yana da gudummawar da ya bayar akan kowa don mutumin da ke gani ya san musulunci abdullahi bin amr yana da gudunmawa a ka saboda shi kadai ne sahabin manzon Allah wanda yake rubuta hadisin manzon Allah tun annabi yana da rai yake rubuta hadisi saura da ka suke shi kuma rubutawa yake har ma ya zai samu manzon Allah yace mutane sun ce in daina rubuta komai yace rubuta komai in inji manzon Allah saboda haka shi da kansa abdullahi bin amr yake cewa hazihi hiya allati balagat bika wa hiya allati la nutiqu wannan shi ya kai ka samu aljanna kuma shine abin da mu ba za mu iya ba kaji abin da ya faɗa ba yace shine abin da mu ba za mu iya ba to bari kuma mu a yau hmm. amma babu shakka akwai su saboda manzon Allah ya riga ya faɗa kamar yadda aka samu a zamanin sahabbai ana samu bayan zamanin sahabbai saboda haka ba a rasa masu tsafta zukata har tashin kiyama Allah ka samu na ciki to wannan labari da kake gani masana hadisi da yawa sun inganta kamar ibnu kasir al-imam al-hakim al-imam az-zahabi al-imam al-haythami haka haka nan ibnu qayyim jawziya malaman hadisi da yawa sun inganta wannan labari wato labarin ya tabbata kaga kenan annabi ya tabbatar mana abinda Allah ya faɗa ya za a yi mutum ya samu garkuwa game da hassada ya me zai raba ka da hassada abinda ke raba mutum da hassada shine tsarkake zuciya tsarkake zuciya daga bin son rai saboda haka yasa Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'wa don mutumin da ya iya hana ransa bin son zuciya Allah ce makomarsa aljanna ne eh, ibn qayyim jawziya yake cewa ai in ka duba aslul hasadi huwa bughdu ni'matillah ala al-mahsudi wannan yazo a tafsirin ibn qayyim jawziya yana shafi na 583 yace asalin hasada shine mutum ya rika kyaman ni'ima ni'imar da Allah ya ma wanda yake mahsada wata manni zawaliha mutum ya ringa fatan wannan ya rasa wannan ni'imar falhasidu aduwwun ni'am ni'am saboda haka yasa mai hasada maƙiyin ni'imomin Allah ne sai ce wa hadha sharru wannan sharri na ƙiyayyar ni'imar Allah da take cikin zuciya yace laisa huwa shay'an iktasaba min ghayriha kar kai tsammani akwai abin da ke samar da shi in banda zuciyarka shi yasa annabi yake magana akan tsarkin zuciyan babu wani abin da ke samar da shi kamar zuciyarka in ji ibn al-qayyim jawziya yace bal huwa min khubusiha wa sharriha yana daga lalacewar zuciya yana daga alamar sharri ya shiga zuciya a samu wato kiyayya ko ku hasada ta shiga wannan zuciya saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tattabi ahwa'ahum saboda me saboda ahlul kitabi sun yi hassada ga manzon Allah wannan shine abin da alqur'ani ya karanta da mu kuma ita ma wannan sura ta faɗa mana haka misali a suratul nisa Allah yake cewa am yahsuduna an nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima me yasa suke hassada ga annabi Muhammad sun manta ni'imar da Allah ya ba mu annabi Ibrahim iyalansa gefen zuriyar annabi Ibrahim wato gefen zuriyar annabi Isaac shine annabi Yaqub zuwa ƙasa annabi Yaqub shine Isra'il banu Isra'il karkashin su Allah ya ba da mulki ya ba da annabci Fa faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira kaga sai ya zama duk annabawan da Allah ya aiko ta ƙarƙashin ƴaƴan. jikokin annabi ishaq ka duba yawan annabawan da Allah ya ku amma wannan bai ishe su ba Allah da ya tashi aiko annabi Muhammad sai aiko shi ta karkashin zuriyar annabi Ismail kadai shine Allah ya ce to wannan kuma sai ai hasada wato inda mai hasada yana tunani da zai gane Allah ya mar ni'imar da bai yi ma wanda yake wa hasadan ba hmm. saboda kai kamar Allah yana karantar da mu ne duk sa'ilin da hasada ta zo maka ka waiwaya ka dubi ni'imar da kai Allah ya maka zaka ga Allah ya maka wata ni'imar da bai ma wanda kake hasada ba shine Allah yake ah suna suna hasada da Adai Muhammad suna hasada da manzon Allah saboda Allah ya bashi manzanci na ƙarshe sai Allah ya kirga wanda ya basu ka duba yadda Allah ya jera bayanin a suratul nisa'i yace faqad ataina ala ibrahim alkitaba da aka ce alkitaba ana nufin alkutub Allah ya ba da manyan littafai ga iyalan annabi Ibrahim wal hikma wa atainahum mulkan azima bayan Allah ya ba da manzanci Allah ya ba da mulki mulkin duniya annabi Suleiman yana daga cikin zuriyar eh, jikokin annabi Isa ya mulki duniya gaba ɗayanta annabi Dawud ya yi mulki to amma duk da haka in ka dawo gefen annabi Ismail babu wanda ya taɓa samun wannan in banda alai Muhammad to menene na hasada kaga kenan mai hasada baya la'akari da ni'imar da shi Allah ya masa sai dai ya ringa la'akari da ni'imar da Allah ya ma wani amma inda zai tuna ni'imar da Allah ya masa wallahi da zai gane Allah ya masa ni'imar da bai ma wani ba to sai Allah ya ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi Allah ya ce karka bi son ransu da aka ce karka bi son ransu ana nufin duk tafarkin da ahlul kitabi suka bi na saba ma Allah wannan ka kauce mai to sai Allah yake kuma game da su ka ce amantu bima anzalallahu min kitabi nayi imani da duk wani littafin da Allah ya saukar Allah yake ma annabi ka gaya musu haka wa umirtu li a'dila bainakum kuma an min umarni duk da hasadar da kuke min in yi adalci a mu'amala na da ku kaga musulunci albarkar musulunci kenan wujubul adl fi kulli mu'amala don haka Allah yake wa umirtu li a'dila bainakum an yi min umarni in yi adalci a tsakaninku wato Allah yana nufin idan zan yi hulɗa da ku to Allah ya hana ni in yi zalunci dole sai na yi adalci sau da ka yi sa ka gama manzon Allah ya zauna da yahudawa yayi mu'amala da su sai dai su cuce shi amma shi bai su. wannan kyakkyawar mu'amalan ta sa da yawan su Allah ya nufi su da shari'a don haka yasa duk wanda zai koyi da manzon Allah to ka samu baya gina tafiyarsa akan gaba ba zai taba gina tafiyarsa akan gaba ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam an yi hassada da shi amma manzon Allah ga umarnin Allah gare shi kai adalci a zaman ka da su su su cuce ka amma kai ka kyautata zama da su sai ya ce ka gaya musu kuma Allahu rabbuna wa rabbukum bi ikrarikum ai ku da kanku kun yarda Allah shine mahaliccinmu kuma Allah na shine mahaliccinku fa idza kana kadhalika fal wajibu alaikum an takhba'u li awamir rabbikum idan ko kun yarda Allah mu da Allah ku guda ne to ai ya kamata ku yi biyayya gare shi ku gamsu da cewa shi ya aiko ni saboda haka sai Allah ya ce ka gaya musu lana a amaluna ladar ayyukanmu za ta tsaya a kanmu wala kuma a amalukum ladar ayyukanku kuma za ta tsaya a kanku la hujjata bainana wa bainakum babu sauran jayayya a tsakaninmu da ku idan aka ce la hujjata nan ana nufin la jidala wala munafa'a wala khusuma bainana wa bainakum babu jayayya a tsakaninmu da ku kamar Allah yana cewa karka yadda ma ku zauna ku yi debate ai akwai inda ma fito yace wala tujadilu ahlul kitab kaga nan magana ake da manzon Allah amma a waccan ayan ana magana ne da mu da wannan ayan Allah yake la hujjata bainana wa bainakum bi ma'ana la jidala bainana wa bainakum babu wata jayayya tsakaninmu da ku tunda kun yadda kun yarda da Allah kun yarda da littafin Allah ku je ku rike mu ma mun yarda da Allah mun yarda da alqur'ani mu je mu rike me ya karshe Allahu jima’u bainana Allah zai haɗa tsakanin mu a ranar tashin kiyama wa ilaihi al-masir kuma makoma dama tana gare shi makoma tana gare shi to sai Allah ya ce a gaba yi الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يهاجون في الله kaga abinda Allah ya ce ma annabi ka gaya musu la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya a tsakaninmu babu jayayya a tsakanin wato kenan babu debate babu muqabala babu husuma a tsakanin mu da ku ahlul kitabi kirista ko kuma yahudawa kaga wannan ke nuna cewar ba daidai bane ma a tsaya ayi debate da su sai idan wannan debate din an tabbatar zai samar da natija mai kyau amma gaba ɗaya muƙabala da kafirai Allah ya hana babu dalilinsa to sai Allah ya yi gargaɗi wallazina yuhajjuna fillah waɗanda suke jayayya game da Allah da aka ce yuhajjuna suna gwada hujja shi shine yuhajjuna wato yujadiluna fihi waɗanda suke gwada hujja game da addinin Allah min ba'du mastujiba lahu bayan duniya ta amsa kiran manzon Allah bayan Allah ya na annabi Muhammad sai zamanto mutane suna ta karban manzon Allah ana ta musulunta da aka samu wasu manyan masu wa'azi kafirai suna jayayya game da gaskiyar manzon Allah shine sai Allah ya ce hujjatuhum dahibatun inda rabbihim hujjatu batacciya ce a wajen Allah don mutumin da zai tsaya ya yi muƙabala a kan annabi Muhammad ba gaskiya yake ba wannan hujjar banza ce yake da ita a wurin Allah sai ya ce kuma wa alaihim gababun akwai fushin Allah a kansu duk wanda zai jayayya game da gaskiyar musulunci yana da fushin Allah wala huma azabun shadid kuma suna da azaba mai tsanani wannan azaba mai tsananin karka dauka sai an je lahira yana iya yuwa daga duniya a sake wa mutum a lahira sannan kuma ya zama ko masa a kiyama tana yiwuwa kuma ba zai samu azabar ba a duniya amma azabar tana sa a lahira tana yiwuwa kuma Allah ya hada mai azabar a duniya amma banda lahira idan Allah ya nufe shi da shari'a amma babu masawa duk mutumin da zai tsaya jayayya akan ƙarya karka dauka ɗauka sai ahlul kitabi la ai abinda Allah yake wallazina yuhajjuna kaga ba ana magana ne akan kafirai kadai ba duk mutumin da zai tsaya yayi gardama akan ƙarya da zaka samu malami yana kokarin kare ɗariƙarsa ko yana kokarin kare manufarsa kuma ya san ƙarya ce ya sani wallahi amma zai tsaya ya ta kokarin karewa me zai faru gare shi wannan aya tana aiki a kansa wallazina yuhajjuna Silla duk waɗanda za su yi jayayya akan addinin Allah Allah yake hujjatuhum zahibatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun nasir hujjar su batacciya ce a wurin Allah saboda ka ba wai sai kafiri kaɗai ba duk musulmin da zai yi hakan to ka tabbata mako masa ba za ta yi kyau ba saboda kai sa Allah yake cewa kamar a suratu gafir wajadalu bil batili li yubhidu bihi al-haqq ibhabul haqq shine ibtalul haqq saboda ke da aka ce dahibatun ana nufin batilatun inda rabbihim don haka duk mutumin da zai kare ƙarya wannan alkawarin yana kansa babu ko shakka karka ɗauka kuma sai kafiri hatta musulmi saboda ka wannan ya fi haɗarin ya fi girma a kan lauyoyi saboda lauya sana'ar sake don wani azzalumi zai taho ya yi kokarin ba shi kariya Don mutumin da zai kare barna da wanda zai kare ƙarya abubuwa guda biyu nan za su hauzu da shi fushin Allah da azabar kiyama wa alaihim gababun wa lahum azabun shadid bare ma akwai hadisin Abdullah bin Umar yace samita rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa man khasama fi baqilin duk wanda yayi jayayya don ya kare ƙarya wa huwa ya'lamuhu idan ya sani saboda zaka samu wani wani jahil jahili ne saboda ka saboda jahilci ya dauka dariƙar sa gaskiya ne saboda ka ta kwatsa ta kwatsa rantsuwa yayi ta yayi ta magiya ya dauka gaskiya ne to idan idan akwai jahilci yana da uzuri abinda manzon Allah ya faɗa Nan khasama fi batil wa huwa duk wanda zai yi jayayyan kare ƙarya yana sane sai maza Allah ya ce lam yazal fi saqatillah ba zai gushe ba a rayuwarsa har ya mutu yana cikin fushin Allah a cikin fushin Allah zai mutu manzo Allah ya ce hatta yanzu a anhu sai fa idan Allah ya datar da shi ya daina wannan jayayyar kafin mutuwarsa wannan hadisin yana sahihu abi dawud hadisin 3597 to kaga ya dace da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a wannan aya me Allah ya ce a gaba Allahu allazi anzala الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك